Ciwon ya mace. Kashi na arba'in da uku. Ita ko kaka faɗi take yau na ga shigantaka. Abdullahi mai jegon kake ja haka? Jikinta babu ƙwari fa. A kafashi take da ni gara ta gaya min abin da na mata. Cikin faɗa kaka take faɗin au dama kake abdalla to ba da ni za a yi wannan kwamatalar ba. Yau fa aka yi suna yanzu na zan kira uwarka in gaya mata. Dan dakata Abdullahi tare da ci haba kaka. A falo za mu zauna sai ka ce ban da hankali magana za mu yi kawai fa. Ajiyar zuciya kaka ta yi tare da cewa ai na ɗauka halin ne na yaran zamani zaka gwada min. a dalle sannan ya juya yana rike da hannun Nur bayan sun zauna ya ce gaya min menene ya faru. Miƙewa Nur ta yi tare da cewa ba komai bayan ta bi da kalo har ta shige ɗaki sannan ya miƙe na faɗa nasa ɗakin. gari da safe Nur na zaune ta ga kiran mami bayan sun yi sa ta ce Nur me yake faruwa a gidan kaka tace ce min kuna faɗa da Abdullah ta ko bacci baki ba da daddare na kira shi kuma ya ce bai san abin da ya miki ba kin ki faɗa to ni ina jin ki faɗa min matsalar dan ba na son wata matsala ta shigo bayan na fahimci kuna zama mai kyau rana ɗaya bai kamata a ga hakan ba kukanar ta fara don haka mami ta ce ai ba kuka na ce ki mun ba ina jin ki idan ban isa ki gaya mun bane sai ki kashe wayan ki mami yaya abdallah fa neman bilkisu yake ce da firgici mami ta ce wace ce haka kuma Maman Ummi, Jummami ta sani ta ce, Ni ma wani iri Nur? Ni ma ban sani ba, amma dai yana zuwa wurinta jima jiya ma shi ne ya je har gida ya ɗauko ta ya kawo ta nan sannan bayan ta gama zaman ta ya mai da ita shiru mamin ta tsawon lokaci zuwa tance na gane to kar ki damu zan yi magana da shi idan haka suka yi sauke bayar an karni ta juya ta kalli bayan da kayan da bilkis ta kawo mata jiya na mata zuwa ta ce mata wannan kayan ma abdul ne ya saya ya bata ta kawo wani abu ne ya sake kulle ta da haka ta miƙe ta ɗauki ledan kayan sannan ta nufi ɗaki abdul da shi yana shirin ta ya ga ta dire mai leda a gaba ta da cewa gashi nan kamar mata bana so kallon kayan yayi sannan ya kalli nuna ya ce dama saboda haka kike ta kumburi tun jiya jiwa nan ta ta fita dole ce ki tsaya mana mu magana ni da ke ba sai kowa ya shiga ciki ba tsaya nan ta tare cewa na riga na gaya wa mami to na ji zo ki zauna ki gaya min yadda kike so dan na gaya mata an min haihuwa ta zo barka laifi ne kai ka je ka ɗauko ta ai kuma kai ka maida ita wannan kayan ma ba da kuɗinta ta siya ba kai ka bata kuɗin ta saya Imam Dallai yana kallon Nur zuwa ta ce haka ne duk abin da kika faɗa gaskiya ne amma ita ta buƙaci da in zo in ɗauke ta Ai da ta buƙata tunda ta ga kana ra'ayinta wannan karon ma kallon ya bita da shi sannan ya ce yanzu tsaya ba ni maganar ɓoye-ɓoye da zan miki mun fara magana da ita kan zan dawo da ita kuma saboda ke zan yi hakan ba don wani abu ba ke kika ce ciwon ya mace na ya mace ne Hakan ne ya fara samun ra'ayin na dawo da ita. Ta riƙe ‘yarta wataƙila hakan ya wanke mata damuwar da abin da ya mata a baya, na mata a baya. Ke ma kuma ina ganin zaki ki ji daɗin hakan domin kuna da fahimta da ke da ita. Eh fahimtar da muke da shi yasa ta sake kiran kake kiranta tana maka kisisi na ko ni yaushe rabun da ta kira ni amma ai kai kullum kuna waya. Dama na gane ba ni suna kake ba ita kake so shi yasa ranar da na ce ka bar min ummi kaki saboda kana son kana tsoron ɓacin ranta to ni ka sake ni sai ka je ka auro ta ku ci gaba da rayuwar rayuwarku kasaita Abdullahi da cewar amma baki da hankali Nur auren da ke babu yaji bare saki ina ma ina miki so da duk inda na kai da son abun kika nuna baki so zan haƙura da shi bare su ke kika da samun tausayinta tunda baki so shikenan amma kar na sake jin kin ce ciwon ya mace ne ya mace ne kuna faɗa ne kawai saboda dan ƙaramin tausayin ku wadda bai kai zafin kishin ku yawa ba idan kin yadda wannan kalmar da kuke faɗa ba daidai take ba shi kenan ciwon ya mace na mai tausayi ne babu wani jinsi da za a ware a ce nashi ne sun da kai nur ta yi tsawon lokaci bayan kusan mintuna ashirin ta miƙe za ta fita tana dab da fita ɗakin ya ce kuma sai kin yadda har da maganar aiki babu shi ki tsaya gida ki kula da ni da Ahmad kawai turo baki nur ta yi tare da cewa eh na yadda ficewa ta ɗakin tana fita Abdullahi ya murmushi tare da cewa ga tausayi da bakin kishi girgiza kai ya sani ya ci gaba da shirya ya wuce aiki bayan ya tashi aiki ko wurin mami ya wuce da dagewa ta yi lalle a yau take son a ɗauko ummi cikin rarrashi Abdullahi ya ce mami ki bari sai gobe a yau nake son ka ɗauko Abdallah idan ba haka ba kun riga samun saɓani da nur kenan idan san su kake ban hana ka ba ka gaggauta dawo da ita amma muddin ba a gidanka take ba ban ga dalilin ka dalilin kai mata ummi ta riƙe ba domin kar a kuma samu wata matsalar mami ai mun gama magana da nur ɗin ko ummin na can ma ba matsala mun fahimci juna yanzu ni fa sai an karɓo min ita yau din na ban yarda da wannan tsarin ba to shikenan idan na kira Bashir ya je dauko ta yayi duk ma yadda za a yi ni dai a dauko min ita kawai kai me yasa ba za ka je ba ai ma nurki shin tsiya gare ta ke ma ita ita kike son farantawa shi za kika matsa a dauko ummin a yau eh na ji a dai dauko ta din lokacin da dalle koma gida ko a ina kyale same shi ita da kanta ɗin tamkar wata sabuwar amarya saboda wani irin kukyalli da take yi ta ci wani kwalliya kallon ta kawai yayi murmushi tare da cewa wata wato hankalinki ya kwanta kin zuga mami ta ce a miki yadda ranki yake so kawar da kai nurta ta cike da jin haɗauyin shi a kanan take tsintan kanta da matsanancin sa. domin in dai yadda yake ce ni yana iya barin abu duk yadda yake so shi saboda ita lalle ba karamin so yake mata ba kuma ya cancanci shi ma a kaunace shi don haka ta kara ganin girman shi a zuciyarta a ranar da nun ta yi arba'in shi kuma awar ranar ne ake ɗaurin aurensa da haka yake jin farin ciki tamkar shi ma yau zai bar shi ma yau zai amarce sabo a leda ta ranar yake kiran nur yake tambayin ta kaka ta wuce kuwa tun kaka ba ta fahimta har ta gane ta kira bashir ta ce zo ya dauke ta don kar ta kai abdallah bango ya koro ta bashir na dariya ya je dauko ta a gidan suna tafiya mota ta kira abdallah tana cewa to na buro muku gidanku don na ga kana dab da korata dariya bashir ya yi ta ta musuwa kama Abdallah da ke cikin hayaniyar dariya ya yi zuciyar shi farin ciki. Bayan wata uku Bilkisu bata je botsin Abdallah ba ko kiran shi ta yi tana son yi magana da ummi sai ya ce ta kira mami. Wannan karo ma da aka yi hutu sawaye aka kawo ta sannan ya sa ta fita daga lamarin shi. Ta yi aurenta da haka Nur ta ƙara sakin jiki sosai tare ba Abdallah duk wani kula da macen da take tsananin son mijin take ba mijinta. Haka shi ma Abdallah ba shi da magana sai na Nur Da haka a yanzu suke jin so tamkar sabon aure. suna ba wa juna kulawa yadda ya dace a nan ne muka kawo ƙarshen littafin nan mai suna ciwon ya mace da fatan darasin da yake ciki mun ɗauka sannan kuskuren da muka yi Allah ya fi mana da da ko baki ɗaya kar ku manta ku yi subscribing ku yi liking sannan ku dana alamar ƙarawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode